alhamdulillahi rabbil alamin wasalatu wasalamu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in amma ba'd yan uwa masu kallon mu barkamu da sake saduwa barkamu da yan uwa masu kallon barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na tarihin annabu muhammad sallallahu alaihi wasallam a takaice idan ba manta ba a zaman mu da ya gabata mun yi magana akan yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shigo Madina da kuma yadda ya tsara zaman mutanen garin Madina inda ya kawo ƙarshen matsalolin da ke tsakanin mutanen Madina wato al wal Khazraj kenan ya kuma kulla ƴan uwantaka tsakanin mutanen garin Madina da mutanen garin Makka wato al kenan wato tsakanin muhajirin wal ansar da kuma yadda hakan ya yi tasiri wajen haɗa kan mutanen nan yadda kuma hakan ya yi tasiri wajen kawo wato 'yan uwantaka da kuma yadda hakan ya yi tasiri wajen hada kan waɗannan mutanen hakanan mun ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara abin da aka sani da constitution din madina wato as-sahifa kenan da a cikinta aka tsara yadda ya kamata kowa ya zauna tsakanin musulmai da yahudawa a kuma tsara cewa musulmai ba su cutar da yahudawa ba yahudawa ma ba su cutar da musulmai ba haka da wani zai shigo ya da wani zai shigo garin madina da ni ya cutar da yahudawa ko kuma wani ya shigo garin madina da ni ya cutar da musulmi duka za su haɗu su ga cewa hakan bai faru ba wanda wannan kamar yadda muka ambata a wancan karan yana nuna mana ba laifi ba ne a yi sulhu tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fara irin wannan sulhu kuma ba laifi bane a zauna lafiya tsakanin wanda ba musulmi da wanda yake musulmi domin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fara yin wannan kuma wannan yana ƙara nuna mana irin san zaman lafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi amma duk da san zaman lafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi kafiran maka ba su kyale shi ba duk da cewa ya baro garinsu ba a garin garinsa yake zaune ba amma ba su kyale shi ba sai da suka ci gaba da takalashi shi a cikin hanyoyin da suka yi kokari akwai wato ƙoƙarin su tunzura kafuran da suka rage cikin laraba wanda ba su kan musulunci ba kenan a garin madina na su fito su yaƙi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inda har suka tsoratar da su da cewa idan ba su yi haka ba su za su zo su yaƙe su hakan wato ya kawo tashin hankali a garin madina inda ƙabilun larabawa suka rabe zuwa biyu waɗanda suka rage ba su karɓi musulunci ba a cikinsu suka zamo a wari ɗaya waɗanda kuma suka karɓi musulunci suka kasance wato a ɓangare ɗaya aka kusa wato a haɗu da juna a yaƙi juna amma annabi sallallahu alaihi wasallam da hikimarsa da kuma san zaman lafiyarsa ya zo ya shiga tsakani ya nuna musu wannan ba wani alheri zai kawo mana ba muna zaune gari ɗaya mu zo kuma muna yaƙar juna wani wace riba za mu samu mutanen maka suna can garinsu ko kuma kun zo nan sun tunzura ku kuna ta yaƙar juna bayan hakan ne bayan ƙurashawa sun ga cewa wannan haƙar su bata cimma ruwa ba yin hakan ne ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tunanin cewa fa ya kamata a tsaye da shawa akan iyakarsu wato ya kamata annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka musu birki wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da hanyoyi da dama wajen ganin cewa wato ya kawo ƙarshen irin barazanar da ƙuraisha suka kawo mai daga cikin hanyoyin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da su akwai kakaba musu takunkumin karya tattalin arziki idan ba mu manta ba shawa sun kasance sukan tafi da tijarar su zuwa garin sham kuma sun kasance idan za su tafi wannan tijarar sukan bi ta garin madina wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi wajen ya ga cewa ya kawo musu cikas a wannan tijarar da suke yi saboda me saboda dama da musulmi za su baro garin madina saboda me saboda lokacin da musulmi za su baro garin makka duk wata dukiya da suka mallaka ba kunya ba tsoron allah kafin makka suka karɓa waɗannan dukiyar suka yi sama da faɗi da su suka yi fulo da waɗannan dukiyoyin kamar dukiyoyinsu ne mutanen makka waɗanda suka fita tare da muhammad sallallahu alaihi wasallam dalilin haka suke isa garin madina a matsayin talakawa wannan ya sanya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da ya ji labarin wani ayari na ƙureshawa ya zo wucewa garin madina yakan shirya don ya tari wannan ayarin ko za a samu a rage wa musulmai asarar da suka yi da waɗannan dukiyoyin da suka bari a garin makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fita da dama don ya samu ya ya cimma wannan abin wanda duka waɗannan fitar da aka yi ba wadda aka samu nasara saboda ƙurai shawa ganin faruwa wannan abin sun yi ta ƙoƙarin su ga cewa labari bai ga annabu ba sun samu suna tsira da kyan wanda a irin wannan fitar ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita saboda ya tari wani ayari na mutanen maka wanda abu sufiyan yake wato yi wa jagora annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fita taron wannan ayari annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fita taron wannan ayarin lokacin da ya baro garin makka ayarin ya samu nasarar kubuce masa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi dakon wannan ayarin zuwa lokacin da zai dawo ko da ya ji labarin ayarin da yana dawa da garin sham annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da sahabbai wanda yawan sai ya kai 314 don su taru wannan ayarin da abu sufyan ya ji labarin fitowa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya aika wa mutanen garin makka yake faɗa musu ku fito ku kare ayarinku domin ga muhammad tare da mutanen shi sun fito saboda su kassara wannan ayarin wannan ya sanya mutanen garin makka suka yi gangami cikin gaggawa suka fito da mutanen da suka kai tara da hamsin suka nufo wato garin madina saboda suka cewa sun kubutar da wannan ayarin nasu wannan ya sanadin haduwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da mutanen maka a yakin da aka sani a da yakin badar duk da cewa ba a tsara za a haɗu ba wanda wannan yakin an yi shi ne a wato shekara ta biyu bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah kuma ya ba wa musulmai nasara akan kafirai an kassara su an kashe manya-manya da kuma gima-giman kafirai cikinsa akwai abu jahal akwai utubatu bin rabi'a akwai shaibatu ibn rabi'a akwai alwalid ibn utba ibn rabi'a akwai umayyatu ibn khalaf da sauran gingima gingiman kafirai da makka take da shi wannan yaƙi ya yi tasiri sosai inda ya karya ƙuraishawa ya kuma nuna wa duniya irin ƙarfin da musulunci yake da shi bayan wannan yaƙin an yi wasu yaƙuƙuwa da dama wanda suke da tasiri a rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cikinsa akwai yaƙin da ya biyo bayan wannan yaƙin wanda wannan yaƙi ne sanadiyarsa inda bayan shekara ɗaya da yin wannan yaƙin ƙuraishawa suka fito da rinna ta mutum dubu uku don su zo su ɗau fansar abin da ya faru da su a wannan yaƙin wannan shi ya kai ga yin yaƙin wato yaƙin uhudu wanda aka yi shi a bayan garin madina a kusa da dutsen da aka fi sani da dutsen uhudu wanda a wannan yaƙin musulmai kamar yadda suka ci nasara a farko a yaƙin farko kenan wannan karan sun fara yakin da nasara inda suka kassara kafirai har ya kai ga kafirai sun fara gudu musulmai sun fara ɗiban ganima na abubuwan da suka zo da shi sai dai a lokacin da musulmai suka fara ɗiban wannan ganiman ne sai wani abu ya faru wanda ya canja akalar tafiyar wannan yaƙi domin kafin a fara yaƙin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi wasu zaratan maharba daga cikin sabansa ya ɗora su a wani dutse da aka san shi da jabalu ainihin wanda yanzu muke kyan shi da jabalu ruma ya umarce su da su kula da musulmi kada su bari kafirai su samu daman kewayowa su kewaye su wato sanya su a tsakiya kenan saboda adadin musulmi a wannan lokacin bai wuce 700 ba adadin kafirai kuma wajen dubu uku ne sai dai kashi ko da aka fara ɗiban ganima wasu daga cikin waɗannan mutanen sai suka sauko daga dutsen suka saba wa umarnin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saba wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ba karamin abu bane a gun allah hakan da suka yi ya sa allah subhanahu wataala ya ba wa kafirai nasara a kansu wanda yakin ya juya kafirai suka ci nasara akan musulmi aka kashe fiye da mutanen da suka kai aka kashe sahabbai fiye da fiye da sahabbai saba'in aka raunata da yawa daga cikinsu ciki har da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan eh, yana bamu wani darasi mai girma yana kuma bamu wani solution wato yana kuma bamu wani magani ga matsalolin da muke ciki yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya jawo rundina a runduna ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi yake jagoranta amma da suka saba wa Allah suka saba umarnin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya basu sai Allah ya ba wa kafirai nasara akan su ina ga kuma rundunar da ba ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bace ba annabi bane sallallahu alaihi wasallam yake jagorantar ta lallai idan wannan runduna ta saba wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hakika Allah zai ba wa kafirai nasara akan ta wannan shine abin da ke faruwa da mu a wannan zamani idan muka dubi rayuwarmu gaba daya za mu ga wurare da dama da muke saba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun daga kasuwancinmu zamantakewanmu da kuma ta'amulin da muke yi da mutane da ma yadda wato muke tafiyar da rayuwarmu za mu ga cikin dukkan waɗannan abubuwan kai har ma da ibada da muke yi za mu ga muna saba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wurare da dama to dan me Allah ba zai sa kafirai su nasara akan mu ba tunda har annabin shi da kuma manyan mutanen da suke tare da shi wato sahabbai da suka yi kuskure sai da Allah subhanahu wataala ya ba kafirai nasara a kansu matukar muna son Allah ya ba mu nasara kan waɗanda muke tare da su to fa dole ne mu komawa abinda waɗancan mutanen suka komawa gare shi domin bayan an yi wannan yakin Allah subhanahu wataala ya gafarta musu wannan kuskuren da suka yi ba su sake kokarin saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi yasa ma duk wasu yakukuwan da suka yi a baya duk wasu yakukuwan da suka yi bayan wannan suka zama masu nasara har suka ci nasara suka kafa musulunci a jaziratul arab har ya fantsama ya fita daga jaziratul arab suka kai lokacin da suka zama wato su ne karfi wato su ne kuwa su ne wato wall power na duniya gaba daya yadda shugaban musulmai a wannan lokacin ya kai lokacin da shi ne yake shugabancin ƙasashen da suke tsakanin can ƙasar faransa har zuwa ƙasar china na wannan zamani wannan kuma ba kuma ya kawo haka ba sai komawa da suka yi ga bin tafarki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma dama imam malik ya faɗa mana lan yusliha akhir hadhihi al-umma illa bima sulha bihi awwaluha wato ba abin da zai gyara ƙarshen wannan al'umma sai abin da ya gyara farkonta banda yakin uhudu a cikin yakukuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yakukuwa masu tasiri akwai yakin handak yakin handak wanda akan kira shi da ghazwatul ahzab an yi shi ne a shekara ta biyar dalilin wannan yaki kuwa yahudawan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kora daga garin madina sakamakon saba alkawarin da suka yi su ne suka yi tafi suka dinga mai gangami suka tafi makka suka tattaro mutanen garin makka suka tafi gun kabilar gatafan suka tattaro su suka umarce suka tattaro su suka nemi zazzo su taimaka musu su ga sun tumɓuke musulunci a garin madina wanda dalilin haka mutane wanda su ya kai dubu goma suka nufo garin madina suka zo suka nufo garin madina domin su ga cewa sun taɓuke musulunci wanda a wannan lokacin mutanen ma da suke madina an gaɗa hadda yara hadda mata yawan su bai kai wannan dubu goma ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya jiwo labarin tahowarsu annabi ya tara sahabban shi ya nemi su kamar yadda ya saba saboda shi ba shugaba bane mai kama karya ba shugaba bane diktatori ba diktatoriyar shugaba bane mutum ne wato mai ba wa kowa dama ya gwada basirar shi saboda a ciyar da al'umma gaba a tafi tare a tsira tare a wannan taron da aka yi ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda aka fi sani da salman al-farisi wanda mutum ne da ya tau daga ƙasar farisa wanda mutum ne da ya tau daga ƙasar farisa wanda mutum ne da ya tau daga ƙasar farisa wajen neman addinin gaskiya har iso garin madina ya samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya imani da shi sai ya ba da shawara yake cewa mu mun kasance a garin farisa idan muka samu kanmu cikin wannan yanayi mukan kewaye garinmu da gwalalo wato akan tona rami a kewaye garin da shi nan da nan da ya bada wannan shawarar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi na'am da wannan shawarar ya umarci sabon shi da a tora wannan gwalalan a kewaye garin madina kamar yadda muka san garin madina yana kewaye da alharra wato bakakin duwatsu wanda waɗannan bakakin duwatsun suna da kaifin yadda dawaki da kuma wato raƙuma ba za su iya tafiya a kansu ba sau haka wannan bangaren da ke da waɗannan harrar wato bakakin duwatsun ba a bi ta wannan bangaren ba wato ba a bi kan wannan bangaren ba sai bangaren da yake a buɗe inda rundunar ta iya shigowa wanda bangaren yana nan yanzu a wuraren da aka sani da almasajid saba ko kuma saba masajid a nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam da sabon shi suka yi aiki tukuru wajen ganin cewa sun tona wannan ramin wanda rami ne mai tsayi mai kuma rami ne mai zurfi mai kuma faɗi wanda doki ko raƙumi ko ma dan adam ba za su iya tsallaka shi cikin sauki ba wannan ah, fikira ce da salman ya kawo wanda kuma fikira ce da ba ta musulmi ba ce fikira ce ta mutanen farisa masu bautar wuta wanda wannan zai nuna ma addinin musulunci addini ne na wayayyu addini ne wayayye ba addini ba ne ba kauye addini ne wayayye da duk inda ya ga wani abin da yake da amfani matukar bai saba ma shari'ar musulunci ba yakan ɗauke shi amfani da shi wannan yake nuna mana ba laifi ba ne mu ga wani tsari na kafirai wanda wannan tsarin bai saba mu addinin mu ba mu ɗauke shi mu amfani da shi wannan yake ƙara nuna mana ba laifi ba ne idan kafirai suka yi wani abu mu ɗau wannan abu mu amfana da shi matuƙar bai saba wa addinin mu ba annabi sallallahu alaihi wasallam dalilin yin wannan ramin ya sanya da kafirai suka zo suka kasa cin nasarar wannan yakin suka kewaye garin na tsawon kwana 24 a kaunin wasu malamai wasu malamai kuma suka ce sun kewaye wannan garin na tsawon wato kwana 30 da ƙarshe allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa musulmi nasara ya turo wata iska mai karfi wadda ta jijjige hemomin da kafiran suke zaune a ciki wato sansanin da yi kenan allah kuma ya sanya musu tsoro nan suka tattara yanasu yanasu suka bar garin madina wanda wannan yakin yana da muhimmanci sosai domin daga wannan yakin ne wato tsarin yakin ya canza wato matsayin da musulmi suke a kai na da na kasancewarsu masu kariya kafare da ke kawo hari sai ya canja sai kuma musulmai da suke kawo hari su ne suke wato kaiwa kafirai hari a gidansu kamar yadda su ne suke kaiwa wannan yaƙi shi ya canja matsayin da musulmi suke ciki na mudafi'un wato waɗanda suke defending kenan wanda ake kawo musu hari su kare kansu suka koma su ne suke kai harin sai dai kafirai su kare kansu banda wannan yakin a cikin yakukuwa masu muhimmanci akwai ghazwatul hudaybiya ghazwatul hudaybiya sanadin wannan yakin ba kuma bane illa wani mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mafarki cewa ya shiga maka yana mai umara mun kuma san cewa mafarkin annabawa wahayi ne dalilin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattara sahabban shi ya tattara sahabban shi wanda adadin su ya kai 1500 ya nufi garin maka domin ya shiga ciki ya nufi garin maka domin ya je ya yi wannan umarar sai dai bai samu damar shiga ba saboda kafirai sun tsaya tsayin daka sun ce ba za su taba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ba a nan ne sahabbai suka ƙara nuna irin ƙaunar da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam suka ƙara nuna irin yadda suka ba da jininsu suka ba da kansu domin kare addinin musulunci da kuma isar da shi ko ina suka yi wani abu da aka fi sani da bai'atul ridwan inda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a akan cewa ba za su taba gudu ba ko da me zai faru wanda dalilin wannan bai'ar ba komai ya kawo ta ba illa abin da ya faru ga sayyidina Uthman saboda annabi ya tura shi garin makka don ya musu bayanin cewa ba fa yaƙi ba ne ya kawo ni na zo umara ne ko da ya shiga garin makka sai suka tsare shi wannan abin ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sahabban shi aka yi wannan bai'ar aka yi wannan cafar wanda wannan cafar ta tsorata kafirai sosai domin sanin irin yadda musulmai suka yi imani da addini yadda kuma suke a shirye su yi duk abin da ya kamata su yi saboda su bashi kariya wannan yasa suka turo suka turo wannan yasa suka turo wakilai saboda a tattauna a kawo ƙarshen wannan abun wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na'am da wannan tattaunawar aka tattauna aka rubuta aka tattauna aka rubuta takarda ta yarjejeniya wanda ta kunshi wasu abubuwa masu muhimmanci cikin abin da wannan takarda ta kunsa akwai wato sulhu tsakanin musulmi wato ba za a yi yaƙi ba na tsawon shekara goma sannan wannan takarda ta kunshi cewa musulmi suna da damar su yi ƙawance da kowace ƙabila suka ga dama kowace kabila ce take son ta yi kawance da musulmi za ta iya ƙawance da su hakanan kowace ƙabila ta yi niyyar ƙawance da ƙwarai za ta yi ƙawance da su hakanan ƙwarai ba za su cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani wanda yake kawance da shi ba shi ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai cutar da su ba ba kuma zai cutar da wani da yake kawance da wani shawa ba wannan yakin wannan wannan sulhu da aka yi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya raɗa ma suna da alfathul mubin wato gagaruman nasara don me Allah subhanahu wa ta'ala ya kira wannan a matsayin gagaruman nasara domin dalilin wannan sulhun ne musulmai suka samu damar fita su yada addinin su ba tare da tsoron komai ba kuma dalilin wannan sulhun ne aka samu aka yi wato ghazwatu al-fath wanda ita ce shine yakin da aka ci nasara akan kafirai gaba daya wato kafiran makka aka kuma buɗe kofa na shigowar mutane cikin addinin musulunci baki daya domin ƙurayshawa ba su cika wannan alƙawarin nasu ba sun saba wannan sun saba alƙawarin suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam sun taimakawa wasu sun taimaka wa kabilar bakar wadda take kawance da su don ta yaƙi kabilar huza'a wadda take kawance da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa runduna dan ya taimaka wa waɗannan da aka zalunta ya yaƙi mutanen garin makka ya ci nasara a kansu aka yi abin da aka fi sani da alfatih wato fatihu makka kenan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan fatih din ya kau da duk wani gunki da yake makka hakanan ya sanya bilal ya hau kan ɗakin ka'aba ya kira sallah ya kuma sa aka tattaro mai dukan ƙureshawa a lokacin da aka tattaro su annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su yake cewa ya ku ƙureshawa me kuke tsammanin zan muku sanin irin halin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma irin tausayin da yake da shi da kuma irin karamcin da yake da shi ƙureshawa ba su firgita ba sai suka ce ai ba abin da muke tsammani da gare ka illa alheri domin kai dan uwa ne mai karamci kuma dan dan uwanmu ne mai karamci ana annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa musu yake cewa izhabu fa antum mutlaqa wato ku tafi na izhabu fa antum mutlaqa wato ku tafi na yanta ku ba wani abin da zan muku annabi sallallahu alaihi wasallam kenan sarkin rahma annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wanda Allah subhanahu wataala ya raɗa masa cewa shi kan kanshi aiken shi rama ne ga mutane na tabbatar da kai ne ko kuma ni ne ko wani ire iren mu irin haka ta faru da shi mutanen da suka azabtar da kai tun kana cikin su tsawon shekaru goma sha bayan ma ka fita daga su ba su kyale ka ba sun ci gaba da bita da kulli sun ci gaba da kawo ma matsala ka samu dama ka ci nasara kansu shin za ka kyale su ba karamin imani ne sa kyale su wanda hakan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi saboda irin rahmar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da ita da kuma irin san zaman lafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi a duka duka nan lokaci ya mana halin shi za mu dakata a nan sai kuma haduwa da za mu yi din gaba kafin wannan lokacin subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh